alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Khadija Musa, ya ‘yan uwana ma'abuta wilaya firarin al Ina kira a gare mu da mu sauke nauyin da Allah ya ɗora mana biya haƙƙin shahada a cikin lokaci ba tare da jiki. Biyan haƙƙin shahada mu sani ba in faƙi bane wajibi ne saboda haka da ni da kai da ke mu taimaki kawo kanmu mu biya haƙƙin shahada. Abin mamaki kullum sai mun sa data amma naira ɗari a wata Tana mana wahalar bayarwa shin ɗan uwa ko mun san me yasa shedan la'anatullahi alaihi hakika shedan babban abokin gaba ne ga duk wani aikin alkhairi a duk lokacin da mutum ya yi nere aikata wani aikin alkhairi shedan zai iya baki kokarin shi domin ganin ya hana mutum aikata wannan aikin alkhairi ya ƴan uwana ma abota wilaya kada mu bari shedan la'anatullahi nasara a A tun bayan kisan da gwamnatin janaral Buhari ta yi akan malam da almajiransa ake ta samun ƙarin iyalan shahidai. Sai dai kuma abin takaici a lokacin ne ake samun ƙarancin biyan haƙƙin shahada a yan uwa. ‘Ya'yan uwa da ni da kai kowanne mu burin su shahada, anya muna so iyalan su shiga halin rayuwa bayan bamu nan. za mu ce wa Allah idan shahidai suka kai ƙarar mu a gurinsa cewa mun kasa rike amanar da suka bar mana. kada ku ce da wayanda aka kashe a tafarkin Allah matattu ne a'a rayayyu ne Allah yana azurta su kowannen hankoran su samu wannan mutsami hawa yan uwa ya za a yi mu samu wannan mukamin bayan muna alzalimai hakika rashin sauke shi a zalunci ne ga duk wani dan uwa ko yar uwa wanda ya ji kuma an saka alama sai Ibrahim Zakari ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu bada dukiyar mu inda ya dace abun kunya ɗan ƙwallo zai iya sai da talabijin ɗin shi ya ba mu kulab ɗin shi kuɗin me yasa mu ba za mu iya ba Allah bitar mu ba. Daga ƙarshe ina kira ga dukkan 'yan uwa ma abota wilaya mu sauke haƙƙin shahada a cikin lokaci. Kamar yadda muke bayar da cefane a gidajen. Yawan ma'aikatan shahada ke yin kira a wurin jama'a. Ku taimake mu ku sauke nauyi ya musulmi kar yau marayu mataye shahada iyalai sun yi yawa biyan haƙƙin shahada wajibi ne shin ka biya kin biya kun biya duk wanda bai biya ba ya je ya biya don Allah wannan tunatarwa ce daga imamiya group katsina wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.